irkwe markosul tari cene tari beriyo tukunta batume kware mwere karbe natuba ribu ko irkwe makaniyo ci Nkurpa kurpe yo sen hunan zabu kal jannatin sefu irkwe kwe beri marko kore boriyani irkwe margo mini kalimatu la ilaha illallah. hanu ka bara irgan duniya o nam peitere kwe ma hanu hen ofisor kurpe yo se hanu ka bara peitere kwe yo nari kuna irkwe kwe beri riga mare meho handu o kuna botoyo ka baral gunu kote za meho za chini nafiloyo za alqur'ani tilawayo za irke maceyo ngano akwaitere ma sharka kewayo salati te nabi se sallallahu alaihi sallam ka tontonunna dama kweyo ngene salayu ka bara ko koga te karukana nawo kayo mbara monnati dama kweyo amanga ngunu ko gumbongo tilasi ko botadi te salado kamme irkwekwe beri ma yardan na bor kurpe mana himma ka gonu kote handuwo kuna irkwekwe beri ma boteri kurpe bana cirsel janna irkwekwe beri ma zaka irin hunoyo boryanin narse amal tukusan duniya lakar kaniyo tar silamayo se irkwe ma wadata ar silamayo se irkwe mal barka da muru hunde ga amal barka da muru manal mani ga amal barka da iri hinze ga kal barka da muru gorkasiniyo ga irkwe irga mare akwai tere ma bar haika nar silamatere te mako kate kace bongo irkpekpe ɓeeri ma sunna temako kateke bidia bongo irkpe ma tawhidu temako kateke shirku bongo irkpekpe ɓeeri ma lakari kanyo tar silama tere ganna kurpe kuna nunka barar yuguru na weye kuna ilnor kpekpe ɓeeri ma ton sen mana alamari irkpe mar yu sari chini kuna zari kuna kanyo kuna diro kuna gore kuna irkpekpe ɓeeri mar yu sari pey kwa kpe jirma ganna ibere irkpekpe ɓeeri ma to arsilama sey bere allahumma amin haika himarin mare iri gore yo kuna anabara mare nor goro iri goro no rin bara haikal na tafsir ta cene to de ya de baraka iri gono ko hando manal barka ce jino ngano iri mare ci haika aku iri ke mayaldan nar mare allahumma amin ngadi banna at-tauba jama'a honun kal tafsiri dabun na suratul baqara za a aya zonfo na wecin il nor kwe kwe be rici أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين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 إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم ركيك بيريشي وقالوا يهودي ونصارى كان كيكو برا النبي عقوب فنزي بني إسرائيل نوايا no nganon ci lan yadkhul aljanna borosi ka ce tamal janna kuna illa man kana huda sai wo kana yahudi tere mana dini koto ngano sai wo kana judaism koto au nasara au inga kwekwe bara nasara hini na koto ngano christianism no nga kwe koto ilnor kwekwe berichi waqalu ngano nchi anachi na chimefo borokuru na chiyo chino amal norkwekwe beri chere mwene chine abrejeo an chine kunkuni da ya ci na di kunkuni ya na mul norpe nan kuruciyo dan nungu da fa kace waqalu nganon ci da na ci ya ma'ana barano waqalat al yahudu yahudiyo ci ka lan yadkhul al jannata illa man kana huda borosika cewa mal janna fa sai dai wo kana riyo mana dini yahudi yahudi ko to wa qalat an-nasara ngana sare bangoci lan yadkhul al-jannata illa man kana nasara borosika bin bahur al-janna fa sai na sare tikiwo alfayor pe marki bonkano yo me yahudiyo meyono nasara yo yahudiyo ngoyono Wokayon kayon gai kabaran na cimino annabi musa sai alaihi salam safonon duwa mawo bai kwayo ci mawo kano mana hin kabon o amma mana ka ci ne gayon kunan ngano sintemene mana hin kadi ngano yahudi tere hununo za kalima fo kan gace hada yahudu abara no verbe kan na conjugué au passé et au présent de ahada. hada a yahudu a ko ma'ana Atuba tuba ko tuba ko a ko do mani wa dalili annabi salam saka bani isra'ila kuna borowe ya soka na kubeyo na beri hene kanga kwe kwai kan kwe ton aboro we yedi chika a kan bari mancin mani nin nan nor pe faji nin na rati ki adi chere iriyo dara ba dende bari mancin mani seriyo bongo madara nin do daidai in nor pe kwe beri na halaka zuma nin gangan kurpe ichi yo anna musa ka dirigo nga cha rabbi ni anor pe law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyayi dengai ko bangai ka henna la kurbe halla ka kana chine odo za irina tone ndongai kan be nani na la kurse ni amane o kanka ko kogu um halla ka atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna iri kuna bakayo hoto yo ngana hoto tere gbe yo ka kuna ngunu sabu se marsa mba iri koto na ngano ri o halla kan nan sabu faji odi pe ko ka kuna na ruka ka ci waqtu bilana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah agun maren to terema ihen no terse dunia na lahara ngano ma ihe no jisiri bongo ambaral baduwa lakar kani hunu kuna no lahara pene rin pe gonal jannan zai kuna inna hudena ilaika iri ofa iri berko yin pe teredo to de ya hudena ilaika kan da musa ciri nunka yahudiyo dun nama yahudiyo no ma'ana sinte nan ngadi abina bara daidai ma'ana hin kante ngano bai kwe foyo cibe ka annabi akuba akoyo kuna ko har kusu kance yahuda yahuda di akoyo be ya ka kwai ce annabi musa ko annabi musa mane al'umma kuna bine senno kan ya na don bar haika annabi yusufu ce jama hunde alhali da boron baye tarihi ce kayantega yahuda ma ya kai kan nabi yusufu fa ba ya bar ko har kusu ngalawi ngana kai bara ko harkusu amma film kari kallo na rugon ko fasara kere ka lawi ya bena nabi yusuf fa ba basin ka yahuda no harkusu tarihi bena kuna kano ka harkusu pe ya kai ka hongun de yahuda bena no harkusu nga hongun sai erpe marci bonkano lawi derba guna eh eh a taura kuna awi machi demba guna ancien testament kuna india sifir fo kan ga ce lawiyin yo sifir lawiyin ka nasaro ga ce levitik levi borodi ngon nan tila ka wallafi yo ka kuna saro yo kan tana ci hore amma in su duwa jida ngano yahuda ngene tila kan karika kuna saro fo goro de yarin su ko filin za ko fasara na cere se haika ta kabisa bongo yahuda ngaya nan nabi yusufu faba ji yahuda no gunde konno to de mana ba kuna nan ndiye ka yahudiyo ma no yahuda do de yahuda koyo kan ka jibine sinde ngana gunce yahudiyo cine dikere ade bara mana no nchara zimmado amana cikere hunu na yahudi tere no min hada yahudu borono ka nantari bai kabele ko ye il nor kwe kwe bai rido ngar kwe bi bar haika nan ta kamme hinka menan nabi musa dalle bongo suratul arafi kura de borongu nan diya zangaya nasaro ngango bongo ma'ana kanu ngo hinka ma'ana sinte mene a bar haika cine gayo kabara daidai ngano nasrani ngano boroka abara temako tepe irpe manan debise أجل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان مكة إنك مدينة مدينة بروي أنا كم بداسة إنهم قنچ أنصار يو أنصار أديني تيمو كوكيو ده بروي أبو ما برانو أنصار يو نصار أديني تيمو كوكيو نصافو ساك النبي عيسى عليه السلام أنا ها من أنصاري إلى الله ميو يا ببرا أسي إركي تيمو كوكيو قالوا قال الحواريون ngari pe tan foyo choro mbara makari yono mbara chere se chere yono ngari pe tan yori choro chime foka nahnu ansarullah iri ya bar pe te mako koyo kari ba kai ngana dini o anto nun kari pe be beri ba nun ka choro dun na ma na sare yono ya amma ma na hin kante kan ngadi chere na bara alati na ma'ana sinte o sinte o bina bara daidai a hin kante ngano ka annabi isa alaihi salam kan na hei kpara cene fo kance nasira nasare ga ce nazaret a ga nono sa tutumancin koci jesus de nazaret da ya nasira kan na nabi isa hei sabu ni ka nka ko ga nabi isa gana nganoncin a nabi isa nasira boro gana pe da ngangunce nasara yo mana o turkuteyo nalla sabutayo amma mana ka cine geyo ka lalle borori barar pe tema ko koyo ngano ka hunan de bi sabongo dalle bongo ka ha meyo ya ba barar pe tema ko koyo ngan ciriyo to alfayo yahudiyo na nasaro afosi ka diye ya hansine afosi ka ga hansine danyo manil babe naka afosi ka ga hansine danyo ana cin cibe ka ni kambal janna imma bara yahudi awi imma bara nasara hawo nkuna bai fodi cibeno kanga mene yaba kwen na bora aljanna manil badu akanga dibai mojina kanje wa qalat alyahudu ngano yahudi yoci laysat an-nasara ala shay haifa kuna no nasara yosi haifa kuna yawo nonsi ma'ana dare bon ngono nasaro gono wa qalat nasara ngana sare ngai bon ocika ليست اليهود على شيء يهود يبقى ما سي هاي كونا ده يا كريتيان يو اركبكبير مارتي بونكانو اركبكبير ما يارا بون كانو وكايو judaism non koto ngandie yo ka kretien yo na bara ba haifo adini kuna haifo yo non sikote درنتينو nga chrétien yo bongo dieu ka juif yo bongo barano derente si hay fokuna wahum yatluna alkitab el nor kwe kwe berichi ala hali za yahudi za nasara nkuru kametila gono nga nchona kodia ifori pechi aman naya nga nkuru chere chibor derenteo sadi me aruka gono siriya bongo el nor kwe kadhalika qala alladhina la alamuna mithla qawlihim toru te kwe yo kuna wokayo choro kwe bara ibiyo no toru te kwe yo kuna chine moka ngoro koga yaya ti choro bongo chi ngano mete toru te kwe yo choro ga dini nze di kurupe guna no za yahudi na nasara toru te kwe yo ngano la ribu yo kazan debina kange kagono makayo kuna makakuna na makajere jere di kurupe choro gun kuru guna no kan kurusi ba haifo kuna marsa hen nani na dini de nga dini ko ta ga dini ko to nga kin si haifa kuna nga ncha si haifa kuna dere nga ni A dere nga haibo nga ki ndere sadi ngari dere ntela la fa cera gono mu kadiya ka hen nani kurbar derente إن ربك فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك nga ya baka bar hukum si tekpe in shakani ci ya maka yo hene in konu konu bin ni mene me ka kauka baran donte ni si haifa kuna haiba ngo ni ban wasu haifa kuna wato wace wace haifa kuna wace wace haifa kuna ciya marfe a bakwai bambanci ta kaka me a dungun haifa kuna to ka baro ka bara barkuru diye yo kan ngama ne abara daidai meta bata katen ma me fata koji immangeɗo aw maneɗo no aljanna huregono aw ɓor kurcibano kanga meneno den koton huro aljanna elnor kwekwe ɓeeri ji tilka amaniyuhum hay kan tunu ka gaari mbaɓeyo ci cinse tama ɓongo ganon kotoya kul cinse tunu ka gaari mene me cinoyodiya bey kwe ŋane donki sew mare donki wali ŋane donki di ka ɓongonoɗon di ya wajiji kammu macinse hatu burhanakum wanono tiki tiki ŋen aljanna huroyo ka no banna borfo ŋani sinnando aljanna wano kita ŋene agima wano kita ŋene preuve yo wa wano dalili wakanase hujja batume kpare ŋene ka ano ŋene aljanna ka n'o kano basi borfo ŋani su huro aljanna in kuntum sadiqin da ya ci mina note wali kazaci shehu beri kazaci wa kurdiji sikanmu ka kana sai dalili no tileri kuna ka ci be ka yahudi tiki ya hural janna wa yara ka ci ba sai nun ka no tileri kuna rufe cika nasara tiki ya hural janna alfayo ngon na dalili ba in sin na dalili amar pe cergon na dalili irpe dalili no kari basen ni nga ci bala nga ngal nar kwe kwe beri o oh, nga go na dalili a dalili mar ko ci ba mai ga a dalili di ci bayo aljannan zai ga wo ka kere kwal janna da ar silamu sai seri hangano aya fa kunan nar kwe kwe beri ci innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كج إن الذين آمنوا أرسلاميو والذين هادوا نيهوديو والنصارى ننصاريو ده دير بايتي للمسلمين للجيف إلى الكريتين ديمي هنزاو والصابئين naboro kangayo kpei bara sababi ileyo borono ka ndon na da ndebi coro sin na ndebi mbene sin na tilafo beyo boro timyono ka coro don hunano kpem ama huno fono ka bara deni yo ka bongo kpei tere kpei na boro deni bongo no coro huna ngano hay ka boro beri na ngano kpei mena fo tere ya aga to sadi ba hay fo mani maka ko tontona huno kuna kasi man na tilaza mai nan debi za mai sema kagaari dirofoyogonu ka bote yaɓri borodi kurpeyka tontonu na arsilama na yahudi na nasara iri peci man amana billahi asadeltunulmo faru na arsilama tere torimma iri penario na yahudi na nasara kulla sabuno kotogudafo kuna karkaci man amana billahi wo ka nari petafo ka gana abongofo kana haifo tontonu na kpeytere wa amila saliha ngan na pe bara hay kana be hen note be hen na cara bine bara no hay fo ka boronga fisoyo nal nor pe pe beri abon ngo fo kanadu weche ka tontona se ate kuna mbine mene be hen no di babas abasa wano na hay ka di yakanna erpe ci wo kan ka tea ana chimino hen note ka be hen note erikpe ti falahum ajruhum inda rabbihim coro pe yogo na nchimmani na ngbe ihe no di bana inda rabbihim nor pe pe beri do wala khawfun alaihim coro bine na bara hanu kan hunan duniya wan dirigoyo na hai kan pe kube na lahara wala hum yahzanun mbina moso masin na bine bibiteo hai kan bisa ko na man duniya kuna ngane to alfayo asedeya abara silama ko faru na silama tere den su cimmani on buno ceferi yahudi mo faru na yahudi tere da na cimmani abuno ko bara ceferi nasara mo faru na nasara tere ngano abisa teri da na bun na cimmani ceferi na abu to da ya za yahudi za nasara zar silama kurhimanon mabaral silama yu. sadinin nolba bai ka a sai da yar silama tere abu ka tarin ka ga ka faham الإسلام هو الاستسلام بونغونو يربيسي nasara chingana nga bongonor pese yahudi bongo chingana nga bongonor pese arsilama nga bongo chingana nga bongonor pese to sadin kurpei wo madukabara iri pe foro bongonsi sadin na chiminor pese ba nan bongono na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kachinga zanna nga donton nan dia tereo yahudi na nasara kan nga nan gari ngan nan nga mene okoto dembu mene kan koto yodi bongo ni ne nonkwe to sadi nasa arsilama ni ni ka ni ka cha na chiminoko a ci bakan balal jannan zai demba demba amma da yin ni in su kwar janna ngano ba da ci kullu ummati ngamanal umma kuru ya wural janna yadkhuluna na janna illa man aba sai wa ka hon قيل ومن يأبى يا رسول الله نربي يا ما أبدا الجنة هلوك ناتي من أطاعني دخل الجنة الفايو من أطاعني أسنشم منكو na jindeno kan barar silama fama cinni ganayo feji na bongonon an na karfodam ama cinni ganayo afogono ka ana bongonon na karfodam ya mbo cenino amodira lewlew lew. annabi ce woka ana jindeno kan ngana karfoda nga gunga gana nga nga ce ni law law dakhala al jannata charahuna al jannana aduwa hoyo bani aga aduwa kane bayo alakar kani waman asani woka jindeno banna na jindeno kan nga na karfoda nga mace ni nga kayo chati faqad aba nga pe honguna a honga gama masauci a honga alakar makani a honga aljanna hure ifa ya ba mara gobu domin memuna ka de hongu ke doyo borfa ya bogon banda ko ga masun na kariyo za se kun kafuru za tunyo za a cire lonni yo, naniyo nga ya mara to asar silama kan ka barar silama nan debi gane no nsuba nsuba koto haifa mani no mbate andebi mo gono kamme guma mo gono iwo andebi mo gono a mo gono be andebi mo gono ipare mo gono ibi da kai do so maye ikire a anyanze na waya aka akwai duniyo irpe markurpe sarika moholani na to dai yarpe ba mal jannan ze ci barse nga ci bale o nga nga nga gonna daliri man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin alfayo ayawo mana tu tuma ya gona kuna amma mana hinka nganor ba hinka sen na bon man aslama wajahahu lilla. wa kana bineno irkese wa huwa muhsinun alahari kagono ko bota anor pepe beri se zangan bacci adi anor pepe beri dino nano saka boro kai ko jingari ngum bine no il nor pepe beri se no ama aya ko nor pepe no wajahahu amojine nan mojine no e eh, nam nun kaka meri pe bukata mamojine no nindi ka meno mojine no ngana chimete fa walli wajhaka shatr al masjid al haram mamojine no ka ba jinjire do kamme da ya kan na mojine no ya kaaba jinjire do kamme meise lilla irpese de ya mojine di kanno di mojine di bongo bongo kusungono mbine kunano de ya bine mojine di wo kanga pena no irpese wa huwa muhsin ala hali kadu ko jingari ngana gono ko bota ma nor pepe beri se zangam bacha adiri pedino alfani wonne kadiya metal adar peci idha ataita ila salah ففرغ قلبك عن الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبه مولاك الذي تقوم لوجهك الكريم لوجهه الكريم الفارق كوتي أمانة معنا كنا با كنا آه، تلا دي كنا فرازي دي بونغو كسوم جملة دي كسوم نكا معنا كنا متل فارغون كوشي كاتي دن كاجنجيري كابا جنجاري man ne wo fefe nan duniya na haika guna kuna kanan bai ga nan kayo kulayo mogun yo man bongo concentré man la gi sinun guda fo mai se bai ka sen kayo da yanka gari mbo tari pese hali otaka bon wani a nan bar zangan gono ko dirpe mbota dikuna den tenga abori mbongo kusum be ka na be yani safa bineno ta mbori ngano safa kurkan ka da mulla sabu kuna zanga iri ke gono ko di haifa da na tambori petere kai ga hanga gungu aban no zanga nya au babe mandan be amo goro mo gbe dite a taman su gbe dite berkete nga teteyo hen no kasi man na kan diyo ka goroyo nga tore wo ka ka da mu kari pe goroyo nga gana je no nga kayo a jingal di tambori a fatiha chon na nasu a cenge koto ka bongo damiyani a bar hay ka cenge tam ka kai daidai na bongo, a go sidan ganna na bongo a bongo za ka goro na bongo a kwase chomuga ka bere ka yei ka sujada tayya ma chow na nasu hara jingari mappe e kuɓe ceredi beyo ka i kogono ga mojine ka seno ga gono ko botati te tawo kaga ka kpe bara prip prip prip prip a dan yo ka kpe fo seno ga gono ko teba cerede dan yono ka kande cirin teya asari kpe ci bota na ba a mobine bari bota eri kpe kpe beri mari ci bon kade alfayu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a tabbata a meci ne kuna ka gani koci safa kurka a babar haika na a sahabiyo foron nan saka dan macere tata ma jese warayo malatin na cere cenzeyo malatin na cere ngana cin koci wa sallu salata muwaddi'a wa jingari ka bara yi bayi menete wa sallama jingarte jingar fo ya bara sallama ngane ngano jingar fo ka boro kan goro ko ga te mbongo bongo bimbiri bine kunan dan yo ka jingari o ka te banna su ye ka goro hunde ko ni o kuna kan baye ka jingari kaka azafari no no ba ka jingari ngan zambi ne kuna ka alzafari o dana be na su tola sari atama nyanze nga zafari ditetewe henno abal no zanga chonze gasa kokoro chonze sika hore na gasa kokoro ifo ganna do ma beika gasa kokoro di angane pueo aganna no ngache composition de passage ngana ono obeni markati mane du au mane na du me a hore chonze kuna na gasa kokoro amma gasa sinte chonze ni ka hora njoyi ahinkante kuna da ko kari ngaduwa onzu de na fuka don duwa o den na onzo la taga adu ve de mo ayetena amma gasa kokoro chonze sika hore na de ye wo kan dan yoka an huno kokoro jingari na ba ka teya anyan zan ba ten na hore nga ta tayo circime hay ka rasulullahi cinci asahabiyo sena amma ka riyo choro de dan no ka iri gono iri gono yari bine bo gono gono yo ka gono ri bongola sabu yo kunaria nga ya na muri jingal di teberketeya amma dai boro bayo ka jingare o banna su ye ka gon hunde kuni kuna ngun jingal di nga buriyani meta rasulullahi ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun fi dunya ka annaka gharib aw abir sabil hunan dunya o zangande ba ci yono bor fa sugum bay awi mbara di rogo eno mbisa malambil nga za ka su wanon na leleza abaka kan keni eh metan cermawo je dari tesam sam Alfan jiro ko na nkari jugu kuna na ko bisa nso kai jugu mbisa no tanda bice man huna zanga yono nka kpara ka barfa sugun bai awi nkari ko bisa kpara digano yan duniya baral silama henno se nindi dono abdullah ibn umar ci idha asbahta fala tantazir masa. wa idha amsayta fala tantazir as-sabah kacin dide to susu ba mo ko ibonga suka ko wuciri hanga yene o iriyo de gono har wuciri na ka to wuciri suka dan kan mobo allah allah allah ninde ba baadi gon ko ce? wa khudh in sai abdullah ibn umar kace khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik kaci ba in ga mana lafiya kan gon na mososo maci hai kan na zangen mana ka ka jisi ifa anufi ma'anan mahani kan ga mana lafiya lo bota hen no kuna domin a ka ta hanfa masin na bani sun hin ka bota kan ten na ga mana lafiya di ta penani to sai man bana zanga ngon na lafiya no ko ga ten sai dai zanga lafiya kun yan ko bota di te ndon kai ko jingal no ka bani sun hin ka kai ba ngoro no de ya sai mahantumun sai zanga kai ko jingar no hay fo kan don te na lafiya zamai na kanan mahin ko tarpe cino atan mane da lafiya di don gona ga ifa ta sawo daidai maci da gono kaza kuna irke maci wahantu ma se irke ko be mal no fahimta hen dal fayo nindi no no baadi gono ko ci abdullahi ibn umar kaci hunde ka gono ngao kuna mma buyo mane ka ka be ka hanufo hunde su gona ga ngadi kuna da yamma haniya tamma kan bai boryan haika hanufina a na anachi mmagbu ma reservation te gbuyo si ahụ mgbe ohune na amaka obeghị ụka ngwo na hene ka ngwụ na ndunia mahani ya tamakagbe ihe nnote alfayo ngano nor kwe gun kugal jannan ze ciba wo kayo yahudiyo cidi anakwe baraya haika na sare bango cidi anakwe baraya ne ya wura aljanna torpe na aljannan ze ciba wa ka a a kai akai anorpe mojine ka bine norpe dise alahari koguri kwe di bo tangana gono ko jingari zanga adiri kwe kenana jannan zewu alfayo mana sintena mana yin kante kaci bale o nga kwetere go na dalili al aljannan zemene man aslama wajhahu lillah man akhlasa dinahu lillah injin gari نعم na'am mmeho e نعم na zakaka e na'am in kwai haji e na'am in tayan nan ya a kurfewa dini na mai sen gate mai gannan gate mai non fi soyo na farfeci wo na mene bota fi so na irikpe wa huwa muhsin ka na fi so din na rikpe nga gonna wo ka dandanin na tayekuna kuna أي وهو متبع لرسول sallallahu alaihi wa عليه وآله وسلم kerepe gono ko dendeni narpe mana nabi irpe diya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin haika bine ba nga bora se ngadi na cibakan ngadi narpe bawo haika sawa bine sai na ci cibakan ngadi nan da bi cirinte da ya haikar kai ci ba irinte Nga ya bisa haika diya te awaci Nga ya bisa to de yan anor pe gono kochi wo kan ga pe pe bara ana mana dini fi son nan nor pe pe beri kadu ka bara ga ndebi gana aden deni nan debi chere pe abalal jannanzi metal nor pe pe beri ci qul ati'u allah wa rasul cin sen bari pe na gana aya fa kuna ngaci wa man yuti'i allah wa rasula wo ka nar pe gana ka diya gana فقد فاز فوزا عظيما اجيكا نقا ماي باري اقنا ما هندي ينوكا نقا بار هايكا اهنجي هونو تريمي كو باريو نانو تشركو يدو الجنه اقيدو الجنه الفايو سادنا النبي صلى الله عليه واله وسلم قل ركا اچن تشلسي ان كنتم تحبون الله تيمين غورو كو بوتا كوغوم بوتا في سويو ناربي saadi n ker kpeno mbaya tor kpe can debi ma cinse de laller kpeno noba fattabiuni waagana deno naagana bakasinedi no toaga yuhbibukum llah ir kpe banuno allahu akbar allahu akbar allahu akbar asalfayo gbeytayo sharti hinkana gonna sharti sinte mogun gbeydi fisoyo narkpe mbanal fa kan wazuno mawazi di fison narpe nwo pe nan sabu pe nkuna ba fo chine mana jini mahanga kokobe wo ka gun wo man wo wo ka gun sabu man sabu woni na sabu yo manan kpabi wo ka yo ngun wo wo ka yo ngun zergi wo ka yo ngun tekesenni wo ka yungun sala lahara kwe tere ko maka kwe kan kuriyo dikeyani kan woni nan sarayo nan take senni kuru peymene ta tako nonse alfa handi na bara boro se zanga moso ma don mago na boro nyomi kan dongun kabiya kogun mane la rocci kogun wo kogun sala ko se dan zuru tembo ngun take senni hanadi no boro kam nan baraya to wa kayon gun sabu suna mun menen sabu yo man zarabani maka kan bai sara an barkaci sabu yo non ba rasulullahi ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam barkurgo na mahinka saman na ganna gannan mamani saman mamani a sai barkur fai mahaniya kala karyeti ganna bongo ne meta bara sama marsa meta bo bara ganna boro do nyin ko gungure boro henno sama mene do ma boro boro lalo sama mene boro do sama mene bene do ya bara senni boro yin ka bara boro chirichi ganna bongo malaika do anato so boro fata boro fama gono boro cha cha si ganna bongo boro sa sa sa boro no ka asi haifa kuna amani nka akwai gari sama kunani boro circina tode kurgo na mahinka ngo na, ganna bo saabu yala sama kuna ngun sabu de ya yo kunan gun sabu to sabu da alhamdulillah ni na bon kani tanar pe matar salama kur seya awo ana pe balal fatela nchal mazir tere senni nor nor pe na ngomini nor nor pe na ngomini na bara ngono ko nor di fiso yo nal nor kwe kwe beri ko ga lonu kar pe ba wo ka yo ngungu na machachi yo gono kan bogungu ne akpa ma boro gomi ni kabe na yara kan wo man na ibere an kan fu mana mangari ta te chiriki an ma da kungu kabe na kwe ko gunwo e ngari se gunde se no boro bota ya e ama boro fo mara machachi yo fa ne faran na kwe ya mo ngari Ni no machachi cere na chimachachi macaci domin cere te ko ga norpe yarda kamna wo ka ban norma kan wo suna mun ni di mana mun mana teo wo ka bine ba in mari ma in manar ziki ma kan sabu suna ma sabu yo di mana maka ko sabu yo cheji ba sin na sabu pe ka ba sin nan zirgi pe afar pe kwebe marci bon no el nor kwebe rici wo kan na kwe bara ana ngwena adini fiso na nor pe pe be ri bongo fo du ko ga adini di teno ko dendeni wa huwa muhsin ko dendeni nari pe ngwena nabi bota di kuna de ya bagbe he no fam de ana kai bara dendeni on nan nabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ban na bai di fiso nari pensuta zanka den cin ban debi ganano nan gwaro ko kan debi gana nan a ma kasu ko a fi soyo nsu ta, sharti hin ko ya gono arsilama kurpai ma fahima yarbo ga ni ko tola domin cina di gonal qur'an kuna cina di ben gonan debi mai cine kuna sallallahu alaihi wa sallam de ya ma pe nsin nan mafara zanka ci pe na fara in narpe ji wo ka di robara ya falahu ajruhu inda Rabbi. kyerɛkɛ di yagon na agbeika a tɛdi bana indarɔ bihi a nɔrɔkɛ kpɛ bɛ ridɔ a gɔrɔ ko gbɛ hɛn nɔtɛ irikpɛ ganna kari ko dendeni nan debi a tɛ kunna kyerɛkɛ yagon na agbeyi di bana il nɔrɔkɛ kpɛ bɛ ridɔ maana hin kantɛ bine hin kabara macika wɔ kan ka kpɛ di bara ana binenɔ a nɔrɔkɛ kpɛ bɛ ri sɛ jingari kunna kari ko jingari sɛ ŋa di a nɔrɔkɛ kpɛ bɛ di agbeydi bana gono anor pepe beri do wala khawfun alaihim corodi binana bara borfo ka hanu kan hunan duniya ko kuben nan nor pepe beri ndirigo nai kan kuben na wala hum yahzanun beremo so mahai kan bisa ko nan mana binabibi ka marsal janna no boro kuben na aljanna no boro pe abo dirigo yo duniya mana waharao tabiyo hunde hanyo bine bibiyo lakar tuniyo ka kuna irgonan duniya o alfai ba ka ne fata ka kuna boron gono den ba karin nan lahara tabi ko non gono aga na rasulu ta faji kuna sallallahu alaihi wa sallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir kajan duniya o abarano sharika arsilama se abarano zanga prison ارسلام سي اي نعم والله ان دنيا بار وجنه الكافر شفيري كده سي الجنه نويا دومي دم بكاري كغونا هاي كاغا باتولا هران ديا كا او ديا نيمو الجنه نو دومي دي بور بكا بارا مبا هنا نو نيو هنا يو كانو بويو بانا موكو نبورو نيني اميري اميري ameri nka gari nunka di ya sel janna to aman duniya kuna ne ba ta bi fa kaboronte da dal janna non ba kai bon owi ni'ma ma dalla ni'ma ma dalla nunka boro kwe bon owi yodi eri kwe kwe beri marka duniya salamun eri kwe kwe beri manan hanu kari hunan duniya an bara hanu kal nor kwe kwe beri fi sol se kwe ko bara hanu yardante eri kwe mar hunde ta yarda bongo eri kwe ma yaldan nar boteyo iri kwe malgo la ilaha illa allah iri kuna bai fodi buyo hene iri kwe kwe be iri masuna muri kuna ba bor fama mala alo na man duniya o iri kwe kwe be iri masuna muri kuna ba bor fama ila alo singi karko bisa iri kwe kwe be iri ngon na bor la alo ka iri deni ka jisi karko bisa iri mana muri ngon na bor henne ka iri yon na labar haikal na henne dese dese na duko bisa iri mater sezanga iri kwe margo hunde kwara kuku kal barka da makuna irikpe mare nkpe tere mar tar irkpe irikpe mare mar karani sare kunar yo irkpe mal turani la haran mo barar yo pe tere pe jir maganda iri tama iri mana tafsiri babar haika akenoya faji ha hayo ganna iri yaraka ayo digana chefo elnor kwe kwe berici waqalu yahudiyo na ngano nganonci lan yadkhulal janna borosika abahura aljanna illa man kana hudan aw nasara fasele wo kanga don bara judaism na koto ngano yahudi ana koto yahudi tere ngano ri che padiri tere aw nasara aw inga kwe kwe bara nasar nasrani ana koto ngano chrétien christianism no nga kwe koto tilka amaniyuhum haikan cinoya ama haikan tun ka gari no tamano qul macin sai hatu burhanakum wa kanano cina wa dalili in kuntum sadiqin de no bara cimiterio ka lalle no tiki janna bale dalili gonor pecel do o dalili gono man aslama wajhahu lillah wo ka ana mana dini fisow el nor pepe bel tikise wa huwa muhsin ko dendeni nar pe manan debi man aslama wajhahu lillah wo ka ana bineno el nor pepe karu ka gono ko guri pedi bota gono ko jingari sanga adiri pe falahu ajruhu inda rabbi chere pedi bana gono ase anor pe pe beri do wala khawfun alaihim han kabaro zanga ya choro pe ila harani aljanna non pe de an su dirigo nai kango yo kubeyo na wala hum yahzanun mbele mo so masu karhan nai kango yo bisa konam nganon sin nabi nabi bifo hay kam bisa konam an duniya ngene وقالت اليهود والنصارى وقالت اليهود yahudi on ganonci nasara ala shay ya si hay fokuna wa nasara ga nasaroyo bogoci laysat lyahudu ala shay yahudiyo bogo si hay fokuna wahum yatluna alkitab nkurdu kabaratila kweyono ka don himan madiya cini ifari kwekwe ɓeeri ciba kada e ɓoronte naran kpal janna nkurgaɓey kadhalika qala alladina la yalamuna mithla qawlihim ceferi ɓiyo ŋeno maka ceferi yo laaribu ceferi biyo! ka corosu ɓey fokuna ŋegono cine kan gono ko ci kere ga wata kano coro cin kurga me foka o no kurshi hay fokuna fallahu yahkumu bainahum yawm alqiyama il nor pe pe no kan ga ka ko hukum cite in mm, shakani fi ma kanu fihi yakhtalifun hayka in mm, huno kunan don gono ko me ka kauten na kere shakani ir pe ko be malci bon kanu de ya hayno sunni hay hayno bid'i hay akbar janna unzu akbar janna ni ya kwal janna su kwal janna me ya kwal janna irpe na ka kwal janna ci ba ka kwal janna irpe na ci ba ka ana mana dini fisau ana bota fisau nan norpe ri. ko dendeni nan debi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abota di kuna ka ana lakari no ajingari kuna asiko jingaldi ta jingal ajingaldi tena na subongo ancenge koto lamanaga katan lamanaga ko fatiha co lamanaga ko suroyo co mo kayasa hima ko ga gbaydi kisoyon nal norkwe kwe beri aljannan zina to de ambi mbara bidi anceno de gbay kan gor ko tena sawan nan de bimene banga fisoyon nal kwe gbay ko onno mbara sundan ceno ngoro ko gan debi gana aman si ko guri kwe fisoyon na gbaydi gbay ko onno wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in minti ceno kuna haikar gor kasen ni nga ka daidai gam katal no zal norpedo on ka ko ci harte yo irman al mazil tele ya su kunguyo cene fo norpenal no nga du ci cene di bongo kusum bor fo do on ka gari cene di choromo so masu be den sinti ase haikar yo gurpe mare nabi saka rabbi zidni ilma irpe mabe yo hanfani te ton tonul se kar bar bongo yo hanfani na jama'atu tuma ma hanfanawa irpe irgu mare ko tere mater se zangaya no mai kuna haikal na ci hin ka hurno hanga irke manan haikal ki daidai ma hurno hanga an to harbi ne moyo ga ga masa ka na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam